Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba ya makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar uku ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Mahmud da kanan labarai. bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a karcin babban birnin sudan jiya jima'a duk da takunkumin da amurka ta sanya a kansu a yau asabar firaministan india narendra modi zai ziyarci wurin da aka kwantsama hadarin jirgin kasa wadda ya lankwame kusan rayukan mutane 300 kuma wasu 900 suka jikkata kwamandan rundunar mayakan ruwa ta kasar iran ya ce kasarsa da saudi arabia da wasu kasashe uku na shirin samar da wata rundunar kawance ta haɗin gwiwa domin wanzar da tsaro kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya janar loki irabo ya ce daga yanzu 'yan kasar za su ga canji akan sha'anin tsaro mai yiwuwa ya kalubalanci shugaban kasa kan cewa za ku ba mu furi kuma bukatar mu za ku ba mu kuma duk inda aka yi za mu yake su ko ina masu ruwa da tsaki a harkar man fetur a najeriya na tsokaci akan rikicin tsakanin gwamnati da kungiyar kwadago akan cire tallafin mai inda za a yi amfani da wannan subsidy din a gyara hanyoyi a gyara matatun mai a gyara ma 'yan najeriya abinda suke bukata to mai laifin wannan Muna kuma ɗauke da rahoto a kan tsadar man fetur a jamhuriyar Nijar wadda ta fada sakamakon cire tallafin mai a Najeriya. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin shin kashin farko na labaran duniya. da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a cikin kartin babban birnin sudan a jiya jama'a duk kuwa da takunkumin da amurka ta sanya wa kasar bayan karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da amurkan da saudi arabia suka jagoranta ganau sun ce an cilla makaman atilare a sassan gabashin khartoum a kusa da gidan talabijin na kasar kamar yadda aka kai hare-hare a birnin omdurman yanzu dai kimanin makonni bakwai kenan sojojin gwamnati na gwabzawa da dakarun sa kai na kungiyar rsf a birnin na kartim da kuma sassan lardin darfur duk wada yunkurin samar da yanayin tsagaita wuta domin ayyukan jin kai su gudana kamar yadda aka ya kamata dindinar sojin kasar ta sudan ta sanar da samar da ƙarin dakaru daga wasu yankuna na kasar domin tallafawa mayakanta da ke filin daga a kartim da kewaye Sashen tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ya faɗa yau Asabar cewa dakaru na musamman na Rasha na ƙara samun ƙarfi a birnin Bakamut a ƙoƙarin da Rasha ke yi na ƙwace birnin daga Ukraine. Sashen wadda ke fitar da rahoton yau da kullum game da mamayen da Rasha ke yi wa Ukraine ya ce akwai yiwuwar nan gaba kaɗan mayakan na Rasha a birnin su ƙara ƙaimi. domin tinkarar kalubalen da suke fuskanta a birnin. a guda kuma shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa jiya juma'a cewa shigar ƙasarsa ƙungiyar dakaru ta nato ka iya tabbatar da tsaro ga ukraine amma ya lura cewa yin hakan ba abu ne mai yiwuwa ba gabanin kawo ƙarshen yakin da suke gwabzawa da rasha a wani taron haɗin gwiwa na manema labarai da shugaban estonia alar karis shugaba zelensky ya ce ukraine ba za ta yaƙi da kowace ƙasa ba memba a ƙungiyar nato a yau asabar firaministan india narendra modi zai ziyarci wurin da aka kwantsama hadarin jirgin ƙasa wadda ya lankwame kusan rayukan mutane 300 kuma kimanin wasu 900 suka jikkata kazalika mr modi zai ziyarci asibitin da aka kwantar da waɗanda suka raunata tuni dai hukumomin na indiya suka keɓe yau asabar ɗinnan a matsayin ranar makoki da jimami domin martaba waɗanda haɗarin ya ritsa da su daraktan hukumar kwana-kwana a jihar odisha sidhanshu sarangi ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na afp cewa mutane da dama sun samu munanan raunuka baya ga waɗanda suka rasa rayukan rayukansu sanadiyar haɗarin a je jima'a ne dai haɗarin yawa kana bayan da wani jirgin ƙasa ya sauka daga titinsa al'amarin da ya sanya suka yi taho mu gama da taragun jirgi mai tahowa a kimanin kilomita 220 a yankin kudancin kwalkata Anuba Das wani fasinja da ke cikin guda daga jiragen da suka yi karan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Reuters cewa ba zai taɓa mantawa da abubuwan da ya gani ba bayan da haɗarin ya wakana. Nan take dai mazauna kusa da wurin da haɗarin ya faru suka kai agaji domin ceto waɗanda lamarin ya ritsa da su kana rahotanni na cewa wasu daga cikin masu ceton sun garzaya asibitoci domin ba da gudunmuwar jini ga waɗanda aka kwantar labarun na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan biyo bayan gana wasu da shugaban najeriya akan hayaniyar inganta sha'anin tsaro a kasar babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron kasar janar lucky irabo ya ce daga yanzu 'yan kasar za su ga canji matuka daga abuja hassan mai na kaina ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto tun dai bayan da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi ganawar keke da keke na farko da manyan hafsoshin rundunonin tsaron najeriya inda ya ja kunnen su kan yadda suke zaman 'yan murna kowa da inda ya sa gaba dukko da muradi ɗaya ke son cimmawa inda ya ce dole ne hukumar tsaron su yi aiki tare kuma ka faɗa da ka faɗa don haka ta cimma ruwa ganin yadda shugaba tinubu ya yi ta bayani da karin bayani yayin wannan taro yanzu ko mai 'yan najeriya za su tsammani daga jami'an tsaron babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general loki irabo ke jaddada cewa 'yan najeriya su sa ran tsaro zai inganta kamar yadda shugaba tinubu ya ba da umarni kuma wannan shine abin da za mu yi akai-akai tare kuma da jan damara don tabbatar da mun karfafa tsarin tsaro don walwalar 'yan najeriya kuma daga yanzu za a ga canji kalaman babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general loke irabo tuni kuma masana irin su farfesa khalifa dikwa da ke zama shatima ilmu na borno daga yankin arewa maso gabashin najeriya suka fara tsokaci babu shakka kalubalen shugaban kasa ya auza musu a gabansu shi hafsan hafsoshin maganan da ya faɗa yana nufi cewa daga yau a tunaninsa kamar shugaban kasa zai ba su dama su yi abin da ya dace da harkar tsaro babu siyasan tarwa sannan kuma na biyu abin da general irabodin yake fade ya kan cewa misali kayan da aka ce za a bamu mun sa a cikin bajet bajet ninmu to za a bamu kayan nan gaba kuma kudaden da za a ba soje din nan wanda suke daga ba zai kasance kawai ana fada kuma kusan rabi kudin baya fita kuma mu na shugabannin soji da polis din nan ba mu iya fita mu yi magana kamar 'yan siyasa ba zai yiwu ba ne mai yiwuwa shine shi ya kalubalanci shugaban kasa kan cewa za ku ku ba mu furi kuma bukatar mu za ku ba mu kuma duk inda aka yi za mu yake su ko ina yanzu dai abin jira a gani shine yadda tsarin tsaron da kullum ke kara taɓarɓarewa zai inganta a ƙarƙashin mulkin shugaba bola ahmed tinubu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina da wannan rahoto ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko gaba mu da ci gaban labaran duniya bayan shafe makonni ana zazzafar tattaunawa da muhawara game da kudurin dokar ciyo bashi shugaban amurka joe biden ya yi karin haske akan nasarar da ya yi har 'yan majalisar dokokin jam'iyyar republican suka sassauta ra'ayinsu kan cimma matsaya da yake tsokaci dangane da batun jiya jima'a shugaban na amurka ya ce matakin ya kubutar da gwamnati daga fadawa yanayin da za ta gaza wajen samar da kudaden tafiyar da ayyukan da suka rataya a wuyanta nasarorin da muka cimma a 'yan shekarun da suka gabata za su ci gaba da rike fatanmu nazartar da dokar kasafi da za ta bunƙasa tattalin arzikinmu da zai nuna kima da darajar mu a matsayin ƙasa in ji shugaba biden shugaban ya ce zartar da ƙudurin dokar da kuma amincewa da abubuwan da ta ƙunsa na faɗaɗa hurmin ciwo basussuka zuwa shekara ta 2025 na da matuƙar muhimmanci a gare mu ya ce iya cimma matsaya game da lamarin tsakanin jami'an white house da 'yan majalisar dokoki na bayyana yadda demokradiyyar amurka ke aiki duk da ba kowa ya samu abin da yake so ba tsakanin bangarorin biyu amma a cewarsa amurkawa sun sami abin da suke bukata a yau asabar ne dai ake sa ran shugaba biden zai rattaba hannu akan kudurin dokar kasafin na amurka kwamandan rundunar mayakan ruwa ta kasar iran ya ce kasarsa da saudi arabia da wasu kasashe uku na yankin larabawa na shirin samar da wata rundunar kawance ta haɗin gwiwa har ma ta kunshi mayakan kasashen indiya da pakistan kafofin labarai na kasar sirwaito ruwaito shahram irani na cewa kasashen yankin sun lura cewa haɗin kai da junansu ne zai bada da tsaron da ake muradi a yankin sai dai bai yi ƙarin bayani ba dangane da fasali da kuma yadda rundunar ƙawancen za ta kasance amma ya ce za a kafa ta ne nan ba da jimawa ba masu kula da lamura sun ce haka na daga matakan da iran ke ɗauka na ƙoƙarin farfaɗo da alaƙar ta da ƙasashen larabawa inda a watan maris da ya gabata iran ɗin ta kawo ƙarshen tsamin dangantakar da ke tsakaninta da saudi arabia rundunar kawancen da za a kafa za ta kunshi kasashen bahrain da united arab emirates da qatar da iraq da pakistan da kuma india a da mahmud kwari da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla. Masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan turka-turka tsakanin gwamnatin Najeriya da kungiyar kwadago ta kasar akan cire tallafin man fetur da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yi. Wakilinmu Mustapha Dansur Batsari ya haɗo mana rahoto akan haka. Masu ruwa da tsaki a kan sha'anin man fetur a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci a kan turka-turkar da ke tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma kungiyar kwadagon ƙasar game da cire tallafin man fetur. Tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu dai ya ayyana janye tallafin ne kungiyar kwadagon ta nuna rashin amincewa da matakin gwamnatin Najeriya har ma ta yi barazanar tsunduma yajin aiki. Comrade Faruku Kawu shine shugaban kungiyar direbobin motocin dakon man fetur a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya ya ce gaskiyar magana akwai bukatar kungiyar kwadagon Najeriya ta zauna da gwamnati ta kulla yarjejeniya mai karfi akan kudaden tallafin bisa la'akari da yadda hatta manyan hanyoyin Najeriya sun fita hayyacinsu. Eh mu yanzu shawaran da muke ba su kungiyar gwadago su zauna da gwamnatin najeriya su ba ta shawarwari na ɗaya dai muna fama da matsaloli abin da shafi magana hanya yau in ka duba hanyoyin mu na najeriya especially mu na niger state kamar ma ba cikin najeriya muke ba gaba ɗaya in ka fito lagos da ka zo makwa dole ka yi tsaye in bori gare ka in tanki gare ka dole kai tsaye kai tunani wai ina ma zan fara ta ina zan fara ina zan bi ajin mustafa yau in ka dauko da ka kawo bidda kace kana bukatan mina duk inda zaka fito ma mina cikin masifa daga bakin wannan watan da ya kare zuwa yau mun rasa mota a akalla ta kai kusan mota goma sha wani wacce ta faɗi ta kone gaba daya akwai sanda mota uku suka faɗi gaba daya barikin bidda har suka kona soja ya mutu kuma to kaga inda za a yi amfani da wannan subsidy din a gyara hanyoyi a gyara matatun mai a gyara ma 'yan Najeriya abinda suke bukata to mai laifin wannan. Shi kuwa shugaban kungiyar dillalan man fetur a jihar Niger Alhaji Adamu Ahmad Erana ya ce duk da yake suna bin gwamnatin Najeriya bashin kuɗi har na sama da naira biliyan arba'in amma ba su da wata matsala game da lamarin cire tallafin domin kuwa suna cike da fatar samun sauƙi nan gaba. A maganan bashi fa muna bin bashi har gobe. Wala akalla ana bin gwamnatin fiye da biliyan arba'in. Gaba ɗaya Najeriya kenan. Eh gaba ɗaya. amma kuma bai hana a cire subsidy ba dama me yayi bashin da muke bi bashin da muke bi ba na kayayyakin da muke kawa subsidy ko kuma abinda gwamnati ta yi subsidizing cewa in ka zo da shi za a biya ka transport ban to yanzu transport din ya haɗu da wanga subsidin gaba ɗaya da aka cire ka je ka so ne ka cire kuɗin manka ka cire kuɗin motanka sannan ɗan abinda ka samu ka riƙe ka ci abinci a A halin yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da fama da tashin farashin kuɗin sufuri da a wasu wurare ma ya lunka har sau biyu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru tsari da wannan rahoto. Har yau akan batun cire tallafin man fetur. Farashin man fetur ya ninka sau biyu a wurare da ake sayar da man fetur a jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriya. Wannan ya faru ne sakamakon matakin cire tallafin mai a Najeriya, inda tashin farashin man fetur ya haifar da tsadar sufuri a ƙasar. Farashin mai da ya tashi daga sefa 400 zuwa 600 ko kuma 650. Ga dai Hamid Mahmud da ƙarin bayani. yanzu haka dai farashin fetur ya ninka a kusan so biyu a sassan kasar Nijar daban-daban. Wannan ya faru ne sakamakon matakin cire tallafin ma a Najeriya. Daman ana satar shigar da man fetur daga Najeriya zuwa Nijar inda yawanci ake sayar da shi a kasuwannin bumburutu a sassan kasa Man na Smogal ya fi arha akan wanda ake sayarwa a gidajen mai. Sunana Aminu litar ɗari da ashirin abinda muka tashi da shi kenan yau. Neman man ma'ai ya zan sai ka dage saboda duk inda zaka zuwa duka babu. Dama mai na Nijar mu ba mu arka da shi haka nan za mu yi ta hakuri muna nema inda muka samu mu ba da kuɗi a ba mu ɗari da ashirin kin mu sha haka nan mu wuce wurin kowa sai ya jiya ga jikin shi wanga sunana abdulkarim iman nan mun tashi wallahi mun neme shi mun fito da sahe mun sha wahala samun da kan mushi sai da kyat da wala haula da tsada muka same shi wallahi na wahala ma ka in same shi a ɗari da ashirin kin ma na sha kewaye ana sayar da ma a Najeriya a farashin da ya kai kusan rabi na makwabtanta wannan ne sayya ake satar fitar da man na Najeriya zuwa waɗannan ƙasashen irin su Nijar inda ake sayar da shi a kasuwannin bayan fage wato bumburutu inda yawancin jama'a ke sayi. Malam Abubakar wani mai sayar da mai ne a Agades. harkin yanzu ta wuce inda kake tunaninta saboda ta lalace matsala yanzu dai ga abin ne na najeriya ya kawo matsalan man mu har ta shafe mana so da dama mu yan bisa hanya da man na najeriya ne muke aiki da shi to yanzu su kuma cankin ma ya shiga wani hali to ina ga mu kuma da na muke a rika da su da muna sai da shi tamanin amma yanzu ga shi da ashirin muke sai da shi matsalar ce ta najeriya ta kawo ga saboda wanga namun daman ga shi ba sauki ba gare shi saukin ne yasa da mun muke sayan wancan na najeriya yanzu sai da mai hanya duka kowa ya kura ya fara. Kusan a iya cewa masu ababen hawa na sufuri ba sa sayan mai a gidajen mai saboda wanda ake shigo da shi daga Najeriya ya fi sauki. To sai dai tashin farashin mai ya haifar da tsadar sufuri. Muhammad Agali shine shugaban kungiyar masu jigilar al'umma a agadas. Gashi mai ya zo ya karu ba mu san ba zuwa gaba ya za a kasancewa ba mamaki ma ya kara fiye da ɗari da ashirin ke. Mutanen mu ba su aiki da ma istasiyo. An fi aiki da mai wanga na bisa hanya. Shi daga Najeriya ake kawo shi mai wancan. Abin da sa ake amfani da shi ya fi na istasiyo samun sauki daga najeriya ake kawo shi shi yasa adda sauki cikin harakai kenan yanzu ga najeriya mai ya kara mu ma yanzu ya kara to san abin da zai kaiwa ba mu ma za mu karawa yanzu farashin litar man fetur inda ake shigo da shi daga najeriya ya kara zuwa sefa 120 da ashirin inda tunuma wasu da ke sayar da man fetur din suka jingine wannan sana'ar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger agaida hamid mahmud da wannan rahoto Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurarin shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. dawo lafiya a yau zai duba batun alkalumar da hukumar 'yan sanda mai kula da motoci ta kasar Ghana ta fitar inda mutane 544 suka mutu a watanni uku farkon wannan shekara lamarin da ya tada hankalin al'umman kasar. Akan haka ne kuma muka tuntubi Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsara ababen hawa a kasar Ghana. Ko menene babban aiki da su kungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukan kiyaye hatsara za su yi a wannan shekara domin dakile yawan hatsara a kasar sai ya ce to shekaran gade eh, san ce mun shirya harkoki da dama amma kamar yadda na fadi da dazu saboda ba arziki arziki mu bai da yawa ba mu iya mu harkoki da dama abinda yanzu dai mu eh, shekaran ga mun ka sa eh, sai mu ce himman mu kai shine na farko shi batun huran da muke gwadawa muna kiran gwamnati ta yi kokarin iya so eh, a bar wannan ta yi aiki na farko kenan sa'annan kuma na biyu kuma za mu ci gaba da falkar da jama'a a gidajensu kan radio kan eh, television kan intanet shine social media facebook da twitter duka muna amfani da wannan muna kira hankulan jama'a sannan kuma eh, kuma za mu saya sayin daka kan eh, kungiyoyin da eh, mu ce jami'oyin gwamnatin da ya fi su yi aiki za mu saya kansu sosai iya so su yi hayyukan da an sa su su yi saboda kowane wata dai ana biyan su dai gwamnati na biya kuma cikin wannan eh, harajin tax kenan kamata ne su yi aiki sannan sai mu ce na karshe dai kira dai muke kira mu ma eh, jama'a kuma a zo a taimake mu iya so eh, mu duba yadda za mu yi mu rage wangasarori kan titi saboda in mun ka duba eh, mutane dari biyar da arba'in da hudu ai ba karamin lamba ba ne kamata ne mu duba mu rage wanga eh, namba kenan in ya so gari ta samu ci gaba saboda cikin wanga jama'an da suka rasa rayukansu akwai wadanda sun ke zuwa jami'a akwai wadanda sun ka kare jami'a akwai wadanda sai mu ce eh, doctors akwai engineers akwai jama'a da dama akwai wadanda gwamnati ta ba ta arziki aka karantar da su akwai wadanda iyalansu ma sun ka duba su sun ka kai su makaranta saboda gobe su ma an sun kai girma iyalan kuma kuma da jama'a su ci amfani amma saboda hasari kan titi mun yi rashi wanga mutane duka in mun ka duba mun ka duba irin eh, sai mu ce bashi ko eh, arzikin da gari duka baki daya ke batawa ko eh, ke batawa kai wanga hasarorin da ake yin gaskiya ya kawo mana damuwa saboda shi kirawa muke kira eh, jama'a baki daya da gwamnati da kungiyoyi da yan arziki duka su zo iya so mu hada an kullum mu mu magance wanga matsaloli kan titi nema na gode sosai salamu alaikum To madalla a gaida Isa Ali shugaban kungiyar Insula mai fafutuka kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra. A mako mai zuwa kuma za mu shiga tarayyar Najeriya inda hukumar kiyaye hatsarin kasar ta Road Safety ta ce sama da mutane dubu arba'in ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon hatsarin ababen hawa a Najeriya. shugaban hukumar kiyaye hatsara ta road safety a najeriya da biyu shine bayyana haka a birnin abuja yayin gudanar da bukukuwan mako na kare haɗura na majalisar ɗinkin duniya a karo na bakwai ya ce irin waɗannan haɗuran kan titunan su ne ke haddasa mace-mace da kuma na kasar al'umma a kasar ya kuma ce mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne suke mutuwa yayin da sama da miliyan hamsin suke jikata a duk shekara a faɗin duniya a cewarsa babu wata barazana ga mutane masu shekaru biyar zuwa 29 kamar haɗiran ababen hawa domin ɗaya daga cikin mutum hudu da ke mutuwa na faruwa ne tsakanin masu tafiya da kafa da kuma masu keke A Najeriya sama da mutane dubu arba'in ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon wannan annoba da za a iya kauce masa inji shugaban. Shugaban na Road Safety ya ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsara wani shiri na duniya na shekaru goma na ayyukan kiyaye hatsara na shekarar 2021 zuwa 2030. ya ce majalisar ɗinkin duniya na da manufa ta kiyaye hatsara ta rage mace-mace da jikata ta ababen hawa wanda zai kai kashi 50 cikin 100 nan da shekarar talatin. hukumar road safety a nigeria na yin haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta duniya da ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayya da majalisar ɗinkin duniya na shekaru goma na ayyukan kare hatsara da rauni don bikin makon da ayyuka daban-daban to sai a biyo mu a sabon mako idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri yanzu a madadin isa ali shugaban kungiyar insula mai fafutukan kiyaye hatsara a birnin accra da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa musamman jumbe hamza da ya haɗa mana sautin baba yakubu makeri ne daga nan birnin washington nake sallah sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuma saurare kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga ya ce muna addu'ar Allah ya saita mana lamuran mu Najeriya. Sai kuma sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce yunkurin NLC na shiga yajin aiki idan har gwamnatin Najeriya bata dawo da tallafin man fetur ba abu ne mai kyau. to amma fa da wuya haƙa ta cimma ruwa musamman ganin yadda gwamnatin tinubu ta zo da zafinta amma dai muna ji muna gani kuma muna saurare sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga ado salati goma ga annabi rijau da aisha lawan bin hambali mk dan silba sakwato da maimuna aliko auta kafinta yalwa da aisha usaini dangote karasuwa tare da jamila da fatima ta ado salati goma ga annabi rijau suka ce gaskiyar magana Baba Bola Ahmad Tinubu ya yi sammakon janye tallafin man fetur domin hakan yana nuna mana cewa za mu fara tafiya da dingishi kenan. Don haka muna addu'ar Allah ya sa mu ce gwamma bana da bara ba mu ce gwamma bara da bana ba. sai kuma sakon isu dila paki ya ce salam murya amurka muna godiya ga allah akan ni'imar da ya saukar mana ta ruwan sama kamar da bakin kwarya a garin mu paki da kewaye da sauran gurare hakika yanzu duk wanda zai yi shuka to allah ya wadata mu da isasshiyar lima allah ka datar da mu ka ba mu damana mai albarka amin sai kuma wannan sako daga isa lawal girgir magajin garin girgir jihar yobe ya ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya cire tallafin man fetur da gwamnatin bola ahmed tinubu ta yi a wannan lokaci da talakawan najeriya ke cikin wani halin ne asu tamkar kara wa talakan najeriya kuncin rayuwa ne ya kamata gwamnatin bola tinubu tana sara tana duban bakin gatari sako na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga malami kura garin sarkin noma da yakubu mai aski badaraka da yaro bunya garin malam da ayuba isa garin sarkin noma jihar yobe suka ce hakika sauya fasalin tsaro da shugaban najeriya bola ahmad tinubu ya ce zai yi tabbas muna marhabi da hakan Toma da kafin mu kai ga shirinmu na karshe ga wannan sako. Afirka mutum ne 'yan dace hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacci. Mai saurare yayin da jimkuraɗiyya ke ci gaba da kankama a ƙasashen Afirka irin su Najeriya, shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka zai ci gaba da bibiya da haska fitila akan batutuwan da suka shafi haƙoƙin al'umma a hannun hukumomi da fuskar ababen more rayuwa. Babu abin da ta dama talaka hankali ko kamar tsaro. Tun da Suraji ta zo ta kama wani gonakanmu babu wanda aka kira aka ce ga hakkinka. Ba ga haƙoƙin al'umma a jimlace filin 'yan ƙasa da hukuma da kan zuwa muku a shirin hantsi na ranar kowace talata yakan bibi al'amuran da suka shafi bukatun rukunin mutane daban-daban. Sai mun tura mun tura sai mun kai kamar za mu fita daga cikin wannan kamfanin na Fenkom sai ga mun sake koma ba. Zalika shirin kan tattauna da kwararru a fannoni daban-daban na rayuwa da ma shugabannin hukumomin gwamnati kan batutuwa da al'umma suka bujuro da su. Doka ne wanda ya ta'ammali da kwaya babu wani sani babu sabo duk kama shi za mu yi mu gurfana da shi a gaban kotu. Mu ci gaba da kasancewa tare ta shirin 'yan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe takwas na safiyar kowace ranar Talata. A ƙasa duka mai mulkin kanta. Yanzu kuma ga labarai a takaice. bangarorin da ke fada da juna sun ci gaba da cilla rokoki a cikin kartun babban birnin sudan a jiya jama'a doko da takunkuman da amurka ta sanya wa kasar bayan karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da amurka da saudi arabia suka jagoranta a yau asabar firaministan india narendra modi zai ziyarci wurin da aka kwantsama hadarin jirgin kasa wadda ya lankwame kusan rayukan mutane 300 kuma kimanin wasu 900 suka jikkata kazalika modi zai ziyarci asibitin da aka kwantar da waɗanda suka raunata kwamandan rundunar mayakan ruwa ta ƙasar iran ya ce ƙasarsa da saudi arabia da wasu ƙasashe guda uku na yankin larabawa na shirin samar da wata rundunar ƙawance ta haɗin gwiwa har ma da ta ƙunshi mayakan ƙasashen india da pakistan kafofin labarai na kasar surwaito shaharam irani na cewa kasashen yankin sun lura cewa haɗin kai da junansu ne zai ba da tsaron da ake muradi a yankin to iya abin da za mu iya kawo muku kenan sai an jima can da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu abadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni da dadi balawe da kuma injiniyan mu wato mr patrick baba ya kuma ke sallama da ku salamu alaikum